a wannan maganar da nake yi Allah yana iya sa albarka a wata kalma da na faɗa wani yana ɗaki yanzu shi kaɗai yake abin da yake amma sai ji tsoron Allah ya ce ah to yanzu wannan bawan Allah abin da yake faɗan nan ga misali Qur'ani yake ja ko hadisi yake karantawa sai ka sai ka sai in Allah ya shirye shi ta wannan hanyar dan Allah yana da hikimomi sai ga ya ji tsoron Allah da yau ya tuba ya daina wannan abu so kaga ai abo yake amma sako ya isa ya isan mishi shi yasa yana cikin abu mai muhimmanci a aikin hizba da'awa da'awan nan kuma ta shafi faɗi ta shafi aiki kamar yadda na ce maka akwai ayyuka na tallafi kamar aurar da wanda ba su iya yi kansu aure a uwa uba samar da tsari na karantar da mutane ma haƙoƙi na aure din dan da yawa auren ma yana lalacewa saboda ba a ma san shi ba sannan bayan wannan akwai abin da ya shafi akwai wani abu da yake boye misali yanzu idan ka zo ka nan gida ne misali na karuwai aka ce ana karuwanci to ai yanzu hizba in ta zo ba aikin ta kawai bari ta zo ta rushe gidan ta kama mutane ba hmm. in aka ce an yi haka to an kashe miciji ba a sare kan ba yanzu zaka haifar da gaba tsakaninka da masu yin wannan ko kuma wasu wanda su ba ma laifin suke ba amma suna tare da masu laifin alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah ba'd sunana dr yahuza hamza abubakar ni ne executive chairman na hukumar hizba ta jihar yobe to wani zai mamaki idan ya ji hukumar hizba a jihar yobe musamman a wannan lokaci za mu so mu ji dan takaitaccen bayani game da yadda aka yi aka zo wannan mataki eh, gashi an samar da hukumar hizba ayobi to alhamdulillah ah, ba abun mamaki ba ne ga dukkan mutumin da yake da hankali yake bibiyar yadda al'amura suke faruwa a wannan ƙasa ah, musamman a irin wannan lokaci na yadda tarbiyya ta taɓarɓare da kuma yadda ake samun ayyuka na asha a cikin al'umma musamman arewacin ƙasar nan ah, mutane ne da aka san mu da addini da al'adu masu kyau wadda yanzu kusan sun zama tarihi da yawansu ta yadda rashin tarbiyya ya zo ya ainihin maye gurbin wannan yara da yawa sun tafi ga harkoki na shaye-shaye a fadace-fadace harkar daba da sauransu sannan idan ka ɗauki zamantakewar mu na auratayya irin yadda da muka sani manya suke ƙoƙari wurin sasanci da yadda ma zaman yake wurin jin tsoron Allah tsakanin su ma'aurata ɗin da kula da tarbiyyar 'ya'ya da abin da ya shafi alaƙa tsakanin shugabanni ko sarakuna da ainihin talakawa yau duk abu ya lalace ta yadda babu wani mutum a arewa da ke da daraja wadda ta wuce yaro karami ya zage shi ko ya bata shi wadda duka wannan ba tarbiyyar mu bace tarbiyya ta addini ta yi karo da wannan tarbiyya kuma ta hankali da al'adar mu mai kyau ta mutanen arewa duka ya karo da wannan don haka a irin wannan lokaci samar da wata hukuma irin ta hisba wadda za ta mai da hankali akan saita mutane da dawo musu da al'adunsu da tarbiyya mai kyau ta addini abu ne wanda yake dukkan mai hankali ya san akwai kishirwarsu a wannan lokaci kwarai da gaske. Allah wasu idan suka ji an yi maganar hizba musamman waɗanda suke ta'amari da kafafen sada zumunta ko matasanmu. mu suna tunani ne kan cewar ana aikata abubuwa da ake cewa na badala tsakanin maza da mata wuraren zuwa aikata wasu abubuwa na asha ko a jihar yobe akwai wannan sabani kenan ba wannan ne musamman abin da aka bude hukumar ba a ba a cewa haka ita hisba ai hukuma ce wadda take da fadi, ayyukanta suna da fadi kwarai da gaske kamar yadda addinin musulunci yake a babban abin da ya mai da hankali wurin saita mutane da tarbiyyantar da su shine al'amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna so wannan yana da faɗi ya shafi rayuwa gaba ɗaya akwai ɓangare na daƙile irin wannan ayyukan da kake magana ayyuka na asha kamar abin da ya shafi harka ta karuwanci shaye-shaye da abubuwa na rashin gaskiya wanda ya shafi harka kasuwanci da mu'amalar mutane ta yau da gobe a gefe guda kuma akwai abin da ya shafi samar wa mutane mafita akan rayuwarsu a seta su ta fuskan tunani a nuna musu abin da ya dace su yi na rayuwa da kuma ainihin shiga ma cikin rayuwar tasu da tallafa musu wanda mutane da yawa suna bukatan tunani suna bukatan tallafi suna bukatan a nuna musu me ya kamata su yi yanzu in ka ɗauki harkoki na barna da ake da yawa mutane sun samu kansu a cikin ayyuka na barna ba dan suna so ba amma ya zamto a yanayin ne ke kewaye da su sun samu kansu ta tasiri na abokai ko kuma yanayin zaman ta wannan hanyar suke samu dan abin da suke biyan su. amma za ka samu ba sa so a nan sun san ba abu ne mai kyau ba so abin da suke bukata shine wa zai zo ya nuna musu me ya kamata su yi kuma wane ne zai ba su shawara da yawa dama shi addinin musulunci ko da ya zo wurin koyar da mutane akwai mutanen da kawai nasiha suke bukata a nuna musu abu mai kyau akwai mutane da suke da taurin kai wanda suke bukatan su sai an dau mataki a kansu na tsoratarwa da kuma hukunci to wannan bangare daban to idan ka dauki jihar Yobe kamar yadda baka cire ta a cikin kasan nan yadda sauran wurare suke haka ita ma jihar Yobe take duk abin da ke faruwa a arewa duka guda gaba ɗaya ne amma wannan gaba zan so bayan godiya ga Allah subhanahu wataala da kuma ƙara jinjina godiya ga shi mai girma gwamnan jihar Yobe Honorable Mai malaboni saboda ya yi zurfin tunani kwarai a irin wannan lokaci kuma idan ka bibi tarihin samar da wannan hukuma ta hisba, abu ne wanda ya ɗauki lokaci saboda ya yi tuntuɓa yana da alaka da malamai da dama a kasan nan yana da alaka da 'yan siyasa da sauran mahukunta to bai yi shi haka kai tsaye ba sai da ya ta kwamiti a wurin ajiya ya yi tuntuɓa a gano yaya za a kafa hukumar sannan idan an kafa ya ya kamata ta yi ayyukanta. me ya kamata a maida hankali a kai da kuma zaɓi wurin salaktin mutanen da ya dace su jagoranci ainihin hukumar don haka gaskiya hukumar hizba ta yobe ta yi rawar gani saboda an samu kyakkyawan yanayi wurin haɗa shugabancinta da kuma bi a bi a hankali wurin samar da ita a lokacin da ta dace da kuma kyakkyawan fata wadda alhamdulillah mutane suna yabo kuma suna addu'a kuma muna buƙatar ƙarin addu'o'i da shawarwari ta yadda za mu bi a samu nasara cikin wannan tafiyar saboda ta kowa da kowa ce. To masha Allah kasancewar yanzu a iya cewa hukumar Hizba ta gafa a Yobe. Eh, to ya aka tsara kamar bangare shugabanci ita wannan hukuma tun da jihar Yobe da faɗi kowane bangare daban daga kuma ƙananan hukumomi da sauransu. So alhamdulillah bisa tunani na shi mai girma gwamna Honorable Mai buli Buni tare da 'yan majalisu da kuma masu taimaka wurin ba da shawarwari da manyan ma'aikatansa. an samar da tsari wanda yake da ainihin wanda yake ya kula da kowane bangare misali farko ma dai an samar da ita a matsayin hukuma ce wadda take commission kuma commission din nan an tsara ta akan akwai executive chairman wadda ni aka kallafa wannan matsayi a tare da ni akwai commander wanda yake state commander gaba daya sannan kuma akwai family member guda uku kowane zone sannan har yanzu akwai fat ah, time members su ma guda uku daga kowane zone sannan shi commander state commander yana, yana da mataimaka shi ma zone shi wannan mataimakan kuma akwai maza guda uku daga kowane zone akwai guda ɗaya sannan akwai mata su ma guda uku sannan idan ka sauko har yanzu akwai daraktoci guda hudu da ake da su akwai uh, director admin and general services akwai director resolution zauren sulhu kenan akwai director finance and supply sannan akwai director operation Ah, sannan kuma abin da ya shafi bangaren local government structure su muna da ainihin commandant a kowane local government sannan muna da ainihin head of da'awa muna da ainihin eh, head of admin sannan kuma muna da secretary saboda haka kowane eh, local government muna da heads guda hudun nan a yanzu kenan matakin farko wanda daga baya kamar yadda bill din ya bamu dama za mu samar da wasu ƙarin abin da muke ga akwai buƙatar su saboda aikin ya tafi mai kyau insha Allah. Zuwa yanzu tuni an fara ɗiban ma'aikata ko ko dai yanzu abin da ya rage ah, mun gudanar da screening na lokacin na ainihin ah, majalisa sun kira mu sun mana tambayoyi mun gama wannan abin da ya rage shine rantsuwa wanda bayan rantsuwa tukunna za a zo a yi ah, tunanin ɗaukan ainihin ma'aikata wanda za su jagoranci wannan ainihin aiki. To ya kuke tsara ko kuma ya aka tsara aikin zai tafi musamman a jihar Yobe kasancewar a iya cewa nan jihar Kano da ake da makamancin wannan hukuma suna kirarin cewar ko kuma tsarin shugabancin hukumar ba a yadda a ɗauki wani ma'aikaci ba ma sai wanda yake da sana'a kasancewar gwamnati ba ita ke ɗaukan nauyin hukumar kacokan kama daga albashin ko wani ma'aikaci ba da sauransu. ya tsarin ku yake a jihar to mu kamar a bayan mun sani yawanci muna da tsari na kungiyoyi na addini a wannan kasa wanda da dama suna da tsari na agaji wanda wa'annan yan agajin kuma dama suna yi wa addini aiki tsawon an ba su kuɗi ko ba ba su kuɗi ba to saboda haka wannan za mu yi ƙoƙari wurin tantancewa abu na biyu waɗanda suke so su shigo ma mu kamar jihar yobe gaskiya gwamnati ta bayar da gudunmawa kuma tana ƙoƙarin bayarwa wurin samar da wani abu wadda zai zamto ta goma don samun karfin gwiwa na ayyuka sannan a gefe guda kuma akwai mutanen kirki wadda ake sa ran za su kama wa wannan tafiya saboda tafiya ce kamar yadda na ce wadda ta shafi kowa da kowa saboda farko dai tafiya ce ta addini na biyu kuma samar da tarbiyya da kyakkyawar zamantakewa tsakanin mutane so da haka tafiya ce kenan da ba gwamnati ta kadai za a bari ba don haka wurin daukan mutane akwai waɗanda dama kai tsaye suna ayyukan za a zo a tantance su ne sannan kuma akwai muna da matasa masu yawa a ƙasar nan Allah ya mata albarka da matasa da haka za a yi ƙoƙarin a tantance wannan matasan kawai dai shi aikin hizba yana da bambanci da ayyuka da yawa ta yadda aiki ne na bada tarbiyya to wurin bada tarbiyya kaga baka ɗaukan mutumin da shi ma yana buƙatar tarbiyya da kana buƙatar mutum ne wanda yake da tarbiyya kamili ne wanda kayi bincike akan tarihinsa to ta yadda idan ya zo wurin aikin zai yi aikin da ya kamata bisa tsoron Allah dan idan aka samu dan hizba yayi wani abu wanda yake barna sabanin abin da ake sa ran a samu da kyautata tarbiyya to kaga kamar ya ɓata wannan sunan tafiyar da ake yi don haka wannan gaba ce wadda take buƙatar bi a hankali da kuma tantancewa insha Allah. Ya kake tunanin za ku samu haɗin kan ɓangaren musamman shari'a ta ita wannan jiha? To alhamdulillah kasantuwar mu musulmai mafi yawa a wannan eh, ƙasa ko ko wannan ɓangare na arewacin ƙasar nan tun a yanzu alhamdulillah yana cikin tsari ma na structure na wannan commission akwai sakatare na commission din wanda zai zo daga justice ne su bangaren shari'a ma su za su bada wanda zai zanto sakatare na wurin to kaga akwai kyakkyawar alaka abu na biyu akwai alkalai da yawa wanda suke masana shari'a da tun a yanzu suke tuntuɓar mu mu ma muna tuntuɓar su wurin suna da sha'awa ma su bada gudunmawar su fi sabilillah wurin dukkan abubuwan da ya shafi cases da za a yi za su shigo ba dare ba rana wurin su taimaka to don haka wannan bangaren alhamdulillah muna da kyakkyawar alaka da su kuma ana samun ci gaba tun a yanzu ayyukan da aka fara wanda muna sa rai insha Allah za su yi iya kokarin saurin bada gudunmawa a wannan bangaren akwai abubuwa da suka shafi bangaren haƙƙin ɗan adam ko kuma shiga wasu al'amura wanda iya cewa kamar a saurin a jihohi ko kuma wasu bangarori akwai kotuna guda biyu bangaren hmm. addinin musulunci da kuma bangaren magistrate court hmm, hmm, mutum kukan iya kama mutum bisa wani laifi sannan kuma ya je wata kotun kaji an ce wannan ayi ya cewa ma kun shiga haƙƙinsa ne akwai wasu tsaraka da kuka yi wurin kaucewa irin waɗannan al'amura so ka san duniya ba aikin da bai da ƙalubale amma babban abu shine eh, dukkan abin da yake mai kyau ne a ilmance da hankalce mutane suna iya gane ina aka dosa kuma su wannan alƙalan da ake aiki da su da mu da su duka mai muke nema mafita ne ga al'umma lalle yana iya yiwuwa kamar yadda ka ce zamto mu tsarinmu na hizba ya yi karo da kila wata doka wadda take eh, wani zai kalle ta a matsayin kamar an take haƙƙi wanda kuma amma in mutum ya yi zurfafa eh, bincike kila ko kuma ya samu wayar da kai zai iya fahimtar cewa abin ba ta ka haƙi bane saboda shi addinin musulunci ba addinin da ya yi wa ɗan adam gata kuma yake so a zauna lafiya a tsara dokoki na juna da haƙƙoƙin juna kamar addinin musulunci to saboda haka saboda ma wannan kalubalen ne ya zamto hizba ba ta iya wani motsi ko wasu ayyuka ba tare da masana doka ba saboda kaucewa irin wannan matsaloli dan za a yi bakin kokari amma kamar yadda na ce dama shi aiki ba yadda za a yi kai shi a ce ba kalubale so amma muna sa ran insha Allahu ayyukanmu za su yi ƙoƙari wurin kiyaye abin da zai zamto kuskure ne na taka haƙƙin mutane bare ma kamar yadda na ce maka in dai za a yi aiki bisa koyarwa ta addinin musulunci babu wani haƙƙin wani mutum da za a taka tunda abu ne da muke sa ran ya zamto an yi shi bisa tsari na shari'a kuma bisa tsari wanda yake na addini ba wai son zuciya ne ko ko saboda kana da matsala da wani ya zamto kai amfani da irin wannan damar wurin ka cutar da shi ba dukkan mu fatan mu shine a gudu tare a tsira tare zuwa lokacin da aka kaddamar da ita wannan hukuma ya kuka sami haɗin kai ko kuma martani daga bangaren abin da ya shafi iyaye da kuma matasan su jihar yobe wallahi mun samu kyakkyawan fata kuma dukkan bayanai da ke fitowa da wanda muka gani da wanda aka kira mu aka gaya mana don kusan lokacin da aka appointment din mu kusan ni kam a rana ta farko kusan ban ma samu bacci ba har waya ta sai da ta kai tana ainihin tana hukin saboda yawan kira da yawan tesis da mutane suke tura mana na fatan alheri da kuma addu'o'i kuma har yanzu muna da muna tattara bayanai wanda tun a yanzu mutane suna ta kawo bayanai na irin abubuwa da suke faruwa cikin zamantakewa na mutane da irin kalubalen da ake da su da yadda za a fuskance su kamar yadda na ce aikin hizba aiki ne da ya shafi kowa mun sani akwai iyaye wanda suna fama da matsaloli na tarbiyyar 'ya'ya dama a tsari na zamantakewa baya yiwuwa mutum ɗaya ya dau ya yi tarbiyyar 'ya'yansa shi kaɗai dole akwai tarbiyyar da daga gida ake samu akwai tarbiyyar da malayi ne ke yinsa akwai kuma tarbiyyar da makaranta ke bayarwa to saboda haka mu muna so mu kama wa mutane ne abin da dama su ne a taimake su wurin su isar da shi so da haka muna da matsaloli da yawa idan ka ɗauki harka ta matasa ko ko yara za ka samu akwai matsaloli yaran da ke gidan iyayensu da ma almajirai wanda yanzu har an fara samun irin masu kwana a layi da ƙarƙashin gada da inda ma ka rasa ma ya za a yi ɗan adam ya irin wannan yanayi Da wannan rayuwar in ka bar yaro ya tashi a ita zai ɗauka bai da gata kuma zai zamso yana da gaba da jin haushin duk wani wanda rigarsa ke wanke ko irin wannan ne a ƙarshe ke haifan mana da mutane masu ta'addanci da mutane wanda suke kowane irin laifi za su iya yi saboda suna ganin su ba a musu gata ba a cikin zamantakewa ba a kula da rayuwarsu ba to ayyukan hisba kamar yadda na ce ba kawai dakile barna ba ne akwai wuraren da za ta shigo ta yi mutane gata da samar da mafita a mutane shi yasa bana mantawa wata rana mai girma gwamna ya yi taro na taimakawa marayu da iyayensu a yake cewa yanzu misali zaka iya samun dattijo mutum ne tsoho bai da abin da zai ci ma amma yana da ƴaƴa wanda sun kai aure wanda sun girma sun kai aure guda biyu bai da abin da zai ci bari abin da zai aurar da su to irin wannan abu da yawa zaka kawo mar wanda ci gaba ne na rayuwa bai zai ma saurare shi ba ko ko wani abu da gwamnati za ta yi wanda yake na ci gaba ne bai ba da haɗin kai saboda shi damuwar da yake ciki su misali to kaga irin wannan abu ne da duk wanda ka shiga rayuwar shi ka tallafa mar ko ka taimake shi zai zama yana sauraron ka kuma zai fahimci lallai kana nema mara mafita ne a cikin rayuwa don haka aikin hizba gaba ɗaya taimako shi, ga su al'umma da kuma bangaren hatta jami'an tsaro yanzu misali jami'an tsaro ai dama aikin su samar da zaman lafiya tsakanin mutane to hizba za ta zo ta haɗa kafaɗa da su ta taimake su ne wurin aikin nan da ake so a ga cewa ya tabbata kuma an tabbatar da shi shine babu wani abu wanda yake a daban koko wani abu wanda zai zama to sabo a cikin zamantakewar mutane. Eh, zuwa yanzu ko kafin wannan lokaci akwai wuraren da kuke sa ran ta kansu za ku fara kai samame ko kudai za ku zama kuna shirye ne da an samu wata baraka ko kuma nuri da ake <laughs> tunanin. To abin da ya shafi sumame <laughs> kamar da mutane da su suna wannan tambayoyin. Mm. Mu a ita hizba ba wai aikin ta ta je ta kama mutane ta je da sanduna da gora a kama mutane a doke su a shi addinin musulunci farko yana farawa da faɗakarwa ne a lokacin da mutum ke barna to ya yiwu jahilci ne da rashin sanin laifin da yake ko kuma rashin sanin doka ta shari'a to abin da ya kamata shine abu na farko matakan da muke so mu ɗauka shine sai an yi wa'azi farko dai a san wuraren da barna ke faruwa sannan kuma samar da masu wa'azi wanda za su faɗakar da mutane a wayan musu da kai to a irin wannan a matakin farko ma za ka samu da yawa za su bar wannan abu dan da yawa wani in kamar magana ma akan laifin da kuma mutuncinsa a cikin al'umma kila shi ma yana da 'ya'ya yana da yan uwa wanda ma abun kunya ne a ce ana ganin shi a irin wannan wurin ko yana irin wannan aikin kunya kaɗai in ka tuna mar shi waye da mutuncinsa sai ya ji cewa lallai abun kunya ne a samu shi a irin wannan barna to kaga daga nan ma shi wannan ka raba shi da abin da yake yi to wani kuma wa'azin zai je ji tsoron sa ya motsa dama ai musulmi ne galibin mutanen nan to tunatarwa suke so to saboda haka wa zakir fa inda zikra ul mu'mini sannan kuma abu uwa uba har yanzu shi fa bin shari'a da kiyaye doka Zan shi amfanin sa farko kai da ka bi dokan kai zaka fara amfana saboda idan ka zo kai hana mutane sata to an ce mutane kasu maka sata ne kai in an ce kar kai sata kayan mutane to mutane kasu maka sata ne in an barka ma kai barna kai kadai ne mutane kuma da yawa ne ba abin da zai rage naka dan haka duk wanda ya yi kokarin zama zama lafiya da bin doka kansa ya fara yi wa gata saboda haka in aka bi dokan Allah aka kiyaye aka daina barna aka zauna lafiya to abin da zai faru shine farko ma akwai sakamako na Allah subhanahu wataala walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadna bima kanu yaksibun Allah ta'ala ya ce mutanen garuruwa da za su yi imani su ji tsoron Allah kenan su kiyaye barna sai Allah ya ce la fatahna alaihim barakatun minas sama'i da mun bude musu albarkatai na sammai da kasai malamai suka ce sai a yi ta musu ruwan sama sai Allah ya sa albarka duk abin da za su yi na harkar kasuwanci su da sha'anin su na rayuwa na yau da gobe sai kuma Allah ta'ala ya kawo musu da abubuwan ki kamar fari da miyagun a masifu da suke faruwa cikin mutane to kaga kenan riba ta farko ga bin Allah da kiyaye wannan badala da ake da miyagun ayyuka da ake a cikin mutane na zinace-zinace da abubuwa na rashin gaskiya a harkar kasuwanci da zamantakewa da zalunci da take haƙƙi ana kiyaye wannan to farko za a samu ɗauki daga Allah subhanahu wataala wurin Allah ya albarkaci rayuwar ita ko albarka shine Allah ya baka abu mai kyau da kake jin daɗin sa kuma ya dawama to kaga matakin farko abu na biyu ko mutane za a samu kauna tsakanin su saboda kullun idan na maka adalci kaman adalci to sai a samu zaman lafiya sai a samu kyakkyawar rayuwa to kaga kenan aikin hizba shine samar da kyakkyawar rayuwa ga mutane da sai ta su wurin bin manhaji wanda yake ah, na shari'a wadda Allah ta'ala yarda da shi gata ne aka zo a yi mutane wanda dukkan masu hankali tun a yanzu suna farin ciki suna kai wani ma mai barnan ne amma yana jin daɗin zuwan hizban saboda yanzu ya samu wasu mutane da za su dinga nuna mar me ya kamata a rayuwa me saboda kullun iyaye na yau a yi faɗa ne ba dan ba su san shi ba dan ya zama mutumin kirki wanda yawa kansa amfani yawa al'umma amfani zuwa yanzu bayan ofisoshi da aka samar akwai maganar kayayyakin aiki da suka kama daga ababen hawa da kuma bangaren dan wani abu da iya riƙe domin tsotarwa ko razanarwa hmm. zuwa yanzu duk kun samu wani daga alhamdulillah ana kan hanya kuma alhamdulillah mun yi zama ba ɗaya ba biyu ba da shi mai girma gwamna kuma yanzu haka duk an sa wannan abubuwan akan hanya ana kan samar da su wanda alhamdulillah kamar yadda na ce ma wasu wurare har mun fara ayyuka wanda za mu iya a yanzu amma da zarar wannan abubuwa sun tabbata wanda kuma a matsayin 'yan jaridu za a gayyato ku za ku zo ku ga yadda aka gabatar da wannan ayyuka da kuma abubuwan da aka sa a gaba za a yi insha Allah wadda duka duniya za ta ga irin tanadi da kuma irin muhimmancin da shi mai girma gwamna da hukumar mu ta jihar Yobe ta ba wa wannan ma'aikata na muhimmanci da kuma karfafawa wanda insha Allah dukkan musulmi dukkan wani wanda yake da kyakkyawan hankali da kyakkyawan fata ga makomar wannan al'umma zai farin ciki zai kuma ji daɗi da irin wannan tsari insha Allah da wannan gwamnati ta mu mai albarka ta jihar Yobe ta samar insha Allah. Daga kusan ƙarshe, ya kuka shirya tunkarar musamman abin da ke faruwa na baɗalara da kuma abin da bai kamata ba musamman kafafen sada zumunta wanda ana ganin yanzu nan ne inda da yawa hankalin matasa da musamman mata 'yan mata da saurawa yake. To wallahi wannan kalubale ne da kamar yadda na ce baka cire yobe daga cikin sauran wurare. Zai ce alhamdulillah Allah ya taimake mu da yawa malamai suna bakin kokari su shugabanni suna yi to amma kullum ita barna ana iya kokari ne wurin aga an rage ta koko an dakile ta kuma babban abin da eh, ya kamata mutane su sani ita hukumar hizba abin da ta mai da hankali akai barna wadda take yaduwa ko wadda ake yin ta a mutane suna koyi da ita dan ba barna wadda take zama barazana ga zamantakewar al'umma irin barna da aka fito fili ake bayyanawa shi kullun barnar da ake a fili kamar ana koyawa wasu ne su masu zosi ma'ana kuma ba ruwanku da waɗanda suke ɓuya shi ba a cewa ba ruwanka da ita ai yanzu musu sako ne muke isarwa ni yanzu kai kake kallo na ko amma mutane dubunnai ne za su kalle ni a wannan maganar da nake yi Allah yana iya sa albarka a wata kalma da na faɗa wani yana ɗaki yanzu shi kaɗai yake abin da yake amma sai ji tsoron Allah ya ce ah to yanzu wannan bawan Allah abin da yake faɗan nan ga misali Qur'ani yake ja ko hadisi yake karantawa sai ka sai ka ci sai in Allah ya shirye shi ta wannan hanyar dan Allah yana da hikimomi sai ga ya ji tsoron Allah daga yau ce ya tuba ya daina wannan abu so kaga ai aboye yake amma sako ya isa ya isa mishi shi yasa yana cikin abu mai muhimmanci a aikin hizba da'awa da'awan nan kuma ta shafi faɗi ta shafi aiki kamar yadda na ce maka akwai ayyuka na tallafi kamar aurar da wanda ba su iya yi kansu aure a uwa uba samar da tsari na karantar da mutane ma haƙoƙi na aure din dan da yawa auren ma yana lalacewa saboda ba a ma san shi ba sannan bayan wannan akwai abin da ya shafi wani akwai wani abu da yake boye misali yanzu idan ka zo ka nan gida ne misali na karuwai aka ce ana karuwanci to ai yanzu hizba in ta zo ba aikin ta kawai bari ta zo ta rushe gidan ta kama mutane ba in aka ce an yi haka to an kashe miciji ba a sare kan ba yanzu zaka haifar da gaba tsakaninka da masu yin wannan ko kuma wasu wanda su ba ma laifin suke ba amma suna tare da masu laifin za ka iya samun wata misali goro take sayarwa ita ba karuwa ba ce za ka samu wani shayi yake sayarwa a gidan karuwan suke saya da wanda suke zuwa wurin su to ka zo ka rushe wannan ka hana shi sana'a a sauce karar amma to yanzu ya kamata ka zo ka kai wa'azi wanda zai gane ya gane kuma yanzu in ka tashi sai ya zama ka iya tantance masu barna daga wanda ba barna suke ba dama kai kana bukata al'umma ta yi sai sana'a don dogara da kai amma ba zai zama dan me dan me barna misali yayi alaka da ko kuma mara barna ya alaka da mai barna duka ka haɗa su ka musu kuɗin goro ba yana iya yiwuwa ka bashi shawara cewa ya kauce daga mai barnar saboda kare karfa shi akan aikin barnar da yake da haka abu ne dai da yake bukatan zurfin hankali da kuma kulawa da koyarwa ta addini ba abu ne da kawai mutum dan zuciyarsa ta bai shawara ya ce kawai kaza za a yi ba abu ne da yake bukatan kullun za a zauna a tattauna a kuma duba shari'a mahanga shari'a akan dakile laifin sannan kuma wurin daukan matakan a yi taka tsantsan wurin kullun a zamto samun ci gaba da nasara da kawar da barna shi ya fi yawa fiye da a ce an samu kuskure a cikin aikin da ake da ƙarshe mini sakon sakonka musamman ga ita al'ummar jihar Yobe da ma arewacin Najeriya baki da to saƙona ga al'ummar jihar Yobe shine muna godiya da irin yadda mutane suke mana kyakkyawan fata da addu'o'insu da kuma shawarwari kuma kofar mu a buɗe take muna so har yanzu a ci gaba da ba shawarwari a ci gaba da a shigo hizba ta kowa ce kuma kofar mu a take sannan kuma muna fatan mutane za su ba mu haɗin kai domin dukkan abin da suka ga yana faruwa na barna wanda bai dace ba akwai haƙoƙi na mutane kai hatta akwai haƙoƙi na dabbobi wanda ake tawayewa abubuwa da yawa ne kamar yadda nace hizba tana da faɗi a a sannan kuma na ga arewacin ƙasa gaba ɗaya ko ma in ce ƙasar nan gaba ɗaya shi rayuwa da tsari ba abu ne da kadai addinin musulunci ya koyar ba hankali mai kyau duka hankali mai kyau duka bai yarda a yi zama irin na dabbanci ba duk lokacin da ka ce musu za su zauna su rayuwar da suke so ba girma ba na gaba ba da'a ba bin dokoki to kenan mutane ka ce su rayu rayuwar dabbobi kuma wannan duk mai hankali ko ba mai addini ba zai yarda da shi so da haka kenan hizba ya kamata a kalle ta da ido mai kyau da kuma tunanin cewa rahama ce ga al'umma dan manzo sallama ya zo a matsayin bashiran wa Nazira, mai gargadi ne mai bushara ne amma Allah sai ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wasallam kuma aiko ka ba sai dan ka zama rahama tausayi ga dukkan talikai dukkan duniya to irin wannan ayyuka kar wani ya dauka kamar tsangwama ne idan ma zuciyarka shedan ya mata katutu ta yanda kake ganin ai yakar laifi laifi ne ko kuma kai baka yarda da shi a zuciya ba to ka roki Allah kai istighfari da yawa cewa Allah ya raba ka da wannan abin saboda ka fita daga tsari na dan adam wanda yake da hankali yanzu ka tafi tsari irin na dabbanci saboda kana ganin barna ce tafi akan gyara don haka ina ba da shawara ga dukkan mutanen ƙasar nan kuma alhamdulillah Allah ya mana albarka yanzu zuwan hizba hizba ta zama alheri kai kana jihar Kano kuma mutane da yawa a sauran jihohi na wannan arewacin ƙasar suna ganin irin yadda hizba take da karbuwa mutane suna sha'awa su yi aiki ma da hizba su taimaki hizba shugabanninsu da talakawa da haka wannan wani alheri ne daga Allah subhanahu wataala shi yasa wani babban malami a ƙasar nan bayan an naɗa ni wannan matsayi yana cikin abin da ya gaya min yace shi yana ganin Allah ne yake so ya dawo da shari'ar musulunci ne karfi ta wata hanya kuma wadda ta fita da da yan siyasa da shugabanni sun kawo shari'a kuma alhamdulillah sun yi abin da suka yi kuma barna ta rabu to amma yanzu sai Allah ya kawo hizba ta hannun a ɗaliban ilimi da malamai wanda dama aikinsu ne da'awa aikinsu ne kawo alheri da raba mutane da barna amma da matsayin su kawai su faɗi da baki ne amma yanzu aka sa hukuma a hannun su ta yanda yanzu an ba su dama da su dau mataki wurin daƙile barna ɗin da kuma yaɗa alkhairi to kaga ai ci gaba aka samu shi zamantakewar mutane kamar yadda maza sallama ya kwatanta mana kamar zama ne a cikin jirgin ruwa idan masu hankali ba su kama hannun marasa hankali ba sun hana su fasa jirgi wurin su ce to ai katako ne in mun bula ga ruwa kawai za mu iya ba ba za mu iya haƙuri sai an miƙo mana ruwa ta windo ba to yanzu yana nufin wannan su fasa jirgin duka a halaka don haka dole in ana barna masu hankali su tashi tsaye su kama hannun masu barnan don a tsira tare amma duk sanda aka ce za a sa ido ko mutum ya ce ai ni ba ruwa na ba muhimmi ne bai shafan ba yanzu kana nufin kenan marasa hankalin cikin al'umma marasa tarbiyya su ja al'umma wurin su kai ta halin la ilaha ulai wanda ba ma fatan haka insha Allah wa mutanen kasar da muna musu kyakkyawan fata da kuma kyakkyawan zato insha Allah